قال ان كنت جئت بايه فات بها ان كنت من الصادقين sai fir'auna ya ce da annabi musa in ka zo da mu'ujiza kamar yadda kake riyawa to ka bayyana ta in mai gaskiya ne kai cikin da'awarka